أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللجين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير رب يسر ولا تعسر وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya maimaita mana ganin wannan rana ta juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a duk muna roƙon Allah subhanahu wa Ta'ala ya sanya tsawon rayuwa ƙarin kwanaki da yake bamu su zama ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya lahira annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum mafi alkhairun kuman tala umruhu wa hasuna amaluhu shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo shi kuma a fuskarsa ya aikata ayyuka kyakkyawa ko ayyukansa suka zama kyawawa to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa kullum tafiya da muke ƙarin kwanaki da muke samu kafin su ƙare su zama sanadiyya ce ta haɗuwar mu da alkhairi a filin alkiyama a abin da za mu tattauna a kansa shine babban samu samun da ya fi kowane samu samun da in ka same shi kai ne mai komai a wajen Allah subhanahu WaTa'ala. ko da ba ka da komai na rayuwa ci da kyar sha da kyar matsuguni da kyar amma an ka samu wannan samun to kai ne mai komai a wajen Allah haka a gefe guda wanda ya tara triliyan taba sama ya fi jaki da doki lafiya in ba shi da wannan samun to da shi da zero duk uwa ɗaya uba ɗaya a wajen Allah ta'ala wannan shi ne samun imani abinda ya sa tare da ku a nan kafin hausa yau za mu tattauna akan wannan matsala ɗin shi ne yanayin da ake ciki ta kowace fuska in ka kalli rayuwar kawai ta dai fatan fita lafiya to domin kada mutum yana musulmi abubuwan su masa yawa ko kuma biyu babu ga rayuwar da yadda ake ciki musifa ta yau ta gobe ta fita ta ji ta fita gobe Allah ya kiyaye kawai dai sai fatan Allah subhanahu wataala yana ganin bayan sai ka mana sauki to wannan yasa zamu tattauna akan abin da ya shafi imani da tauhidi kun san a rayuwa akwai abubuwan da suke canjawa akwai abubuwan da ba sa canjawa ita rayuwa gaba ɗayanta dama cike take da canje-canje kasan san dan me saboda dama jarabawa ce yauwa Allah subhanahu wataala ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata sai ce mai ku dan ya jarraba ku ne kenan jarabawa ce wannan jarabawar kuma tana kan kowa ko ya zama musulmi ko ya zama kafiri in dai an kawaye gari da rayuwa to kana karkashin jarabawa ne amma masu imani su suna da ta musamman kuma jarabawar wadda imaninsu ya ja musu Allah subhanahu wata'ala ya ce a hasiban nasu an an ay kolo amanna wa hum la yaftanun yanzu mutane tsammani suke a kyale su da sunan sun yi imani amma babu jarabawa ha ai sai an gwada akan san na kwarai ai in jarabawa ne ta zo a ƙarƙashin imanin za a ga imanin naka na gaskiya ne ta yi daɗi ta yi wahala kana kan imani ko ɗan ta yi daɗi ne imaninka ko ɗan mutuka raba ne to nan ne zai sa jarabawa ce za ta bambance shi sa Allah ce liya mizan lahul khabisa min at-tayyib don Allah subhanahu wata'ala ya bambance masu imani na gaskiya da kuma wanda imanin dama ɗan ta yi daɗi ne so shi ne imani jarabawarsa ma daban take ƙari akan ta kowa da kowa inda za gane wannan alhisa imamu turmizi ya maka babi babun ashaddun nasi bala wai a cikin mutane suka suwa suka fi shan tsananin wahalar rayuwa haka ya maka babun ashaddun nasi bala to idan muna magana cewa imani shi na jarabawarsa ta musamman ce to a cikin masu imani suka suwa suka kowa imani annabawa da manzanni to shi yasa da Imam turmizi ya maka wannan babi sai ka maka hadisin Annabi Rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa a shaddun nasi bala al sun thumma al fal-amsalu yana ce a cikin mutane mafiya shan tsananin wahalar rayuwa sai ce al su ne annabawa sannan thumma al-amsal fal-amsal sannan wanda suka biyo bayan annabawa da kwatanta irin aikin annabta to gwargwadon yadda su ma za su sha wahala ma'ana dai gwargwadon yadda ka rike addini kake so a yi addini to gwargwadon yadda za ka sha wahalar rayuwa kuma wannan shi ne abin da ya fi komai daraja kuma domin da akwai abin da ya fi aikin annabawa daraja kira zuwa ga addinin Allah to ai da shi Allah zai dora annabawa dan sun fi kowa saboda haka mafificin aiki shi ya dora musu shi yasa ya ce wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa inna innani minal waye mafi kyan magana fiye da wanda ya kira zuwa ga addinin Allah a karan kansa ya aiki na kwarai kuma ya ce ni ina cikin musulmai sauraka imani yan uwa shine babban samu shine samun da yafi kowane samu amma ka sani akwai jarabawa a karkashin imani yanzu gashi annabi yana ga mafi shan wahalan mutane ma sune wanda suka fi kowa imani sune annabawa sannan su mal'amsalu fal'amsalu gwargwadon yadda ka ɗauki aikin annabta kana so a yi daidai kana so a yi addinin Allah gwargwadon yadda za ka gamu da jarabawa da ɓacin rai wannan fa ko a gidanka ne eh in dai za ka tsaya ka ce a yi daidai a bar ba daidai ba ko a matanka ko a iyalanka sai ka yi juriya sai ka dai amma kuma shine tsira din tunda Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsamar da kanku ku kare kanku ba ku kuma kadai ba har da iyalanku ku raba kanku da wuta to almuhimmi wannan yasa zamu magana akan imani domin duk abin da ka rasa a rayuwar da muke kuka a ciki in dai baka rasa imani ba to kai nasara akan matsalar kowace iri ce yanzu corona covid-19 da ta zo in an yi an gama duk abin da aka yi kana nan da imaninka kai nasara akan ta wanda ya tafi in ya tafi da imaninsa yayi nasara akan ta amma ina matsala take wani abu ya ya raba ka da imani to anan matsala take to haka yanzu halin rayuwar da yake kara kuntata kai dai a daka a tankaɗe ya zama kana nan da imaninka imani shine foundation shine asasi na wannan ibadar da kake yi tauhidi shine asasinta wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ko manzanni zai aiko to farkon sakon da yake fara basu Shi ne su tabbatar da imani tauhidin yadda da Allah shi kaɗai. an ce al'imani a shar'ance a wajen malaman addini suka ce shi ne yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma ja'a bihi an rabbihi cikin abin da ya zo da shi daga wajen ubangijinsa wannan shi ake cewa imani Wata abubuwa guda uku suke haɗuwa su haɗa shi shine al-i'tiqadu bil jinani ƙudircewa a zuciyarka sannan wanne taƙubin lisani ga wanda yake ba kurma ba ba bebe ba abinda ka yadda da shi a zuciyarka na yadda da Allah ka furta shi kamar kalmar shahada kenan ka furta ta sannan abu na uku al'amalu bil arkani abinda ka kudirce ka furta da harshe to kuma duk inda ka samu damar aiki a ga kayi aiki daga banka duk abinda ka haɗa ma wannan sai a ce to wannan abin ka hada masa imani wato ka ba da gaskiya da shi to shi yasa a shar'ance shine yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallama fi ma ja'a bihi ar rabbih cikin abin da yazo da shi daga wajen ubangijinsa wannan shi yasa idan Allah subhanahu wata'ala ya tada manzo sai ce to a fara mutane da imani a fara mutane da tauhidi Allah ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut hakika mun tayar wa kowace al'umma jakada ani ibudullah sai su ce ku bauta ma Allah idan manzannin suka zo duk jakadan da yazo duk manzan da yazo farkon kiran shi ne ani ibudullah ku bauta ma Allah ita ibadar ita ce purpose din ita ce manufar samar da kai duk goma ta arziki da Allah ya yi maka tun ni'imomin da Allah ya maka wanda sun fi karfin lissafi to babbar manufarsa a matsayinsa na alhakimu wanda baya abin da babu hikima hikimar da ta saye maka shine ka bauta masa yadda ya yi ka nan ta sabanin dabba kai da duk halittar da ka ɗauka an kwakwatanta ta ɗan adam sai ka aje ta ka ɗauki ɗan adam fara tun daga zubin halittar ka yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun diri a tsaye kake allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak to wannan wannan a siffar kawai yanayin zubin halittarka surarka in ka zo kuma hankali tunani da Allah ya baka harshe da Allah ya baka akuyar ka bata cewa ina jin yunwa duk abin da ya takura mata kuka ne sai dai kai yau da gobe gane wannan kukan na yunwa ne ko kukan ishirwa ne ko wani abu aka mata amma kai Allah ya baka harshe sannan ya baka hankali ya baka tunani to wannan din ni'imomi ne na tattare da kai kuma balle ka zo na gefe ya shimfiɗa maka ƙasa yana fitan maka tsirrai ya tsaga maka sama yana saukan maka ruwa ya sakar maka iska oxygen ɗin da kace shaka ya wa in uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku ɗauki alkalami da bayro don rubucewa Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza ya la tuhsuha ba za ku iya kididdige ni'imomin Allah ba amma ina matsala take tasowa innal insana lazalumun kafar dan adam mai zaluntar kansa ne ta hanyar butulcewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala amma ni'imomin sun fi gaban lissafi to babban kaji hikimar da sa ya maka shine dan ka bauta masa shi yasa ya kalubalance ka a cikin suratul insan yace a ayahsabul insanu ayyutraka suda yanzu dan adam tsammanin sa a bar shi haka sasakai la yi umaru wala yunha ba za a umarce shi ba ba za a hane shi ba kawai yayi abin da ya ga dama kaga wannan kalubale ne ayahtabul insan dan adam yana tsammani an yi suraka suda so Allah subhanahu wataala bayan yayi kalubale sai kuma ya fidda amsa a suratul zariyati aya ta ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun in baka sani ba Allah ce ni ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su yi bauta to me ibadar kada kana masallaci ko an fita daga sallah dinnan juma'a dinnan a nan bakin tashar kafin Hausa wani cikume ka yace maka wai me ibadan nan ko ta cinyere ka ce a ibada sallah mana gashi ba zo daga masallaci miki a'a shi cikume ka abin da yake saka ba shi definition na ibada in wannan lissafin za a kai ma baka san wata ibadar ba to a matsayin kai mina wanda ka zo masallaci sallah ka san ma'anar ibada Rabin da malamai suke cewa al'ibadatu ismun jami'un likulli ma yi ibuhullahu wa yarda rubalahu. ibada suna ne da ya tattaro duk abin da Allah yake so ya yadda da shi min al wal’afa’ali wal zahira wal wani abin da Allah yake so ya yadda da shi min maganganu ne kaman karatun alkur'ani kaman sallama kaman tsayi ba kamar azkar kamar tasbihi al-aqwali ne da harshe inda Allah yana son su wal af'al ko ayyuka ne daga bai kamar yanda ita sallar da kazo kamar jihadi kamar ziyara kamar zuwa dubiya da su kuma az-zahira a fili ake kaman yanda kaga a fili za a hada yin sallah wal batina ko kuma a boye ake ko sai ka shiga ake kare bai ko sai a duhun dare in dai Allah yana so ya yarda da abin magana ko aiki a fili ko a boye to wannan shi ake cewa ibada kaji kuma shine abin da Allah ya ce bai halicci mutane da aljanu ba sai dan su yi ibada to da ka kowane manzo ya zo sai ce an ibudullaha ku bauta ma Allah wajtanu bi ku nisanci bautar wani Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce fa minhum man hadallah daga cikin su al'umman da manzanni suke zuwan musu akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu da katari suka yi kicibis da shari'a san ita shari'a tawfiki ce in kana neman abin da kuɗi baya sayansa ko nawa mai kuɗin ya tara shine shari'a in kana neman abin da gata baya sawa a yi maka kowaye gatanka shine shirya in kana neman abin da ilimi baya sa ka samu a sai yayi ilimi har ya shirya to shine shirya ita kawai in kaga shiryayye gam da katari ne duk inda na zano maka kabi tarihi masu su sun halaka sun bata ba ka ba sa kan shirya in ka dauka ilimi da shirya karuna ya kai to ba shirya ba kudi in kada wai ba karuna ba malam bil amr nake so in ce in ka ɗauka kuɗi ne to ƙaru na fa shi ba ma su ɗin ba ba ma bankunan ba mukullan taskan ma sai an tara ƙatti ba ƙato ɗaya ba yake ɗauka ya za ka kwatanta arzikin amma bai shirya ba a ɓata aka kisife shi da shi da abin da ya mallaka in gata yana bayarwa annabi ibrahim a annabi nuhu ya suka yi da ɗansa kan'ana an kai lokacin da duwanda wanda ya imani da annabi nuhu ga jirgin ruwa nan ya shiga shi za a tsira ya shekara 950 Allah ya ce wa ma da ma'ahu illa kalila ba wanda suka yi imani da shi sai yan kaɗan yan cikin cokali amma yan kaɗan ɗin babu ɗansa ya yi shekara 950 yana yi ba ɗansa. lokacin halakawa ya zo mutane suna shiga cikin jirgin ruwa ya ce ya yi kaf ma'ana wala takum ma'al kafirin ya kai ɗana shiga jirgi tare da mu kakkalama tare da mutane kafirai amma kaga me ya faru sai ce sa'awi ila jabali ya asumuni min alma ya ce a ni ka ga jirgin ka ga dutse can zai jan hau dutse zai raba da wannan ruwa mahaifinsa saboda ya san ruwan ba noman ruwa ba ne sai ce a ala asimal yau min amrillahi illa rahim babu wata kariya cin al'amarin Allah na ruwan nan kawai in kaya kariya wanda Allah ya ji kanshi ne shigo cikin jirgin nan amma saboda baya cikin shiryayyu suna wannan musayan yawo din sai Allah ya ce wahala bainahumul mawjud sai igiyar ruwa ta shiga tsakaninsu sai ta zanye ɗan makana minar muguraƙina sai zama cikin wanda aka halakar da su in gata yana bayarwa in da ya samu in mahaifi ya samu abu suwa yake wa gata da shi ɗayansa in na gado ne ma su yake so su gaje shi gama ga annabin Allah farkon annaba manzanni zakwaran gwajin dafi annabi Nuhu sa bai samu ba ka gata baya bayarwa annabi Ibrahim mahaifinsa ne shi kuma bai samu ba nan kuma akasi ne nan kuma ɗan ne ya zo da abu a rayuwa ta common sense in da ya samu abin abu a gani waye farkon farin ciki mahaifinsa amma annabi ibrahim da ya zo wajen mahaifin mahaifin da ya haɗa kore shi da shirya ya zo da lallabi da girmamawa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ini ahdika siratan sawiyya ya kai mahaifina ni wani ilimi ya zo min shine annabta wanda kai bai zo maka ba ka bi ni na shiryar da kai tafarki madaidaici ya abati la ta'budu ash-shaytan kada ka bauta ma shaytani inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akaku an yamasaka azabi minar rahman fatakuna li shaytani waliya ina jin tsoron kada azaba ta shafe ka daga wajen Allah mai rahama ka zama abokin zaman shaytan a wuta da ya karo wannan girmamawan tasa da ya abati da lallabawa ya gama mai mahaifin yace aragibun anta an alihati ya ibrahim guma kan kake kyaban kai ibrahim idan ba ka hannu bala arjuman na zan jajjefe ka fa hajirni maliya ka fice min daga idan in rufe na son ka da gani ya da shi da shirya ya kore shi ta gani ko ita gam da katari ce kawai shirya in ka zo kan karshe babba dan abdullahi farin jakada annabi sallallahu alaihi wasallam babbansa da sayyidina khadija babbansa abu Ɗalib wannan sun ba shi kariya sosai ita khadija ta yi gam da katari ta samu tawfiqin ita ce ma farkon musulunta amma shi abu Ɗalib. kawai kabilanci ne ba za a taba masa dan dan uwansa ba amma kuma ya ƙi musulunta duk kariyar da ya bashi bai musulunta ba a ƙarshe ya zo zai bar duniya yana gadon jinya annabi ya zo duba shi ya tabbatar wannan kwanciyar ba ta tashi ba ce ya kalle shi ya to duk mawar da ya bashi yanzu shi shi da rabuwa addini ya ce ya ammi ya baffana قل لا إله kalmatan, الله كلمة أحاج biha, indallahi." ya ce ka ce la ilaha illallah ba kai aikin komai ba zan tsaya maka da ita a gaban Allah ka tafi aljanna wace amsa zai ba annabi kawai sai kalla annabi bayan su wanda suke zaune da shi irin su abu jahil sa abdullahi bin umayya suka ce masa kana kyabar addinin mahaifinka za ka yi kalmar shahada kawai da zai ce annabi sai ce annabi huwa ala millati abdul muttalib shi yana nan akan addinin abdul muttalib kenan ba zai kalmar shahada ba in ta kace muku rahoto haka ya mutu bai kalmar shahada ba bayan ya bar duniya annabi bai hakura ba yace la astaghfiranna laka malam unha anka wallahi sai na nema maka gafara mutukar ba hana ni ba sai hanin yazo Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne ke shiryar da wanda hikima ta tsabce shiryar da shi wannan shine muka ce shiriya tawfiqi ce gam da tare shi to yanzu kan mu wuce nan ka samu babban darasi yanzu ka ji dan gidan annabin farko ya rasa annabi nuhu ka ji mahaifin annabi azara ya rasa mahaifin annabi ibrahim ka ji dan uwan annabin da ya ba annabi gudunmawa abu ɗalib ya rasa kai yanzu da ka samu wannan shiryar da imanin ga ka a masallaci wani annabi ka haifa wani annabi ne ɗanka wani annabi ne dan uwanka na jini na kusa to ashe kai in baka da sisi sai an kwanta sai an tariya kamata ka ci gaba da gode ma Allah ka samu abin da na gaya maka shine babban samu shine imani shine shirya sakamakon imani duniya da lahira kallon liman ya zo Allah maɗaukacin sarki ce allazina amanu walam yalbisu imanahun bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun yace wanda suka yi imani kuma ba su imaninsu da zalunci ba zalunci ana ana nufin shirka kasan a musulunci an ce zalunci kala nawa kake da shi zalunci a shar'ance zalunci da duk da kaji an yi zalunci komin yawan masu zalunci kowane azzalimi ka ɗauka ba zai wuce daga cikin ɗayan ajujuwa guda uku ba ko dai kankanan zalunci kusan kankanan zalunci shine kai ka zalunci kanka da kanka a za ka yi mamaki ya zalunci kaina duk san kan ɗan adam ya zalunci kansa kuma yi gashi kuma har Allah ya ce innal insana kuluka halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a saboda tsabar san kai idza masahu sharru jazua in sharri ya same shi 40 sai ya raki 90 kaga ya dora ya linka ya dora in alkhairi ya same shi kuma a sai ka ji shiru baya so a sani haka shi dan adam yake saboda san kai amma kuma yanzu aka gaya maka a shar'ance yana zaluntar kansa to ga san kai kuma ina aka samu zaluntar kai to dan adam yana zaluntar kansa ne ta hanya ɗayan biyu ko kasa sauke wajibin da yake kansa ko kuma ƙin tsayawa iyakar da aka tsayar da shi kawai ta wannan yake zaluntar kansa ladan ya kira sallah kowa na tafiya masallaci shi sai ya ƙi zuwa masallaci yanzu shi wanda ya ƙi zuwa masallaci alhakinsa sai ya ɗora ladan da ya kira sallah kowa za a ɗorawa shi za a ɗorawa ya zalunta kenan kansa ya zalunta misali ne Allah ya ce kada ka ƙetare iyakarsa karka yi zana karka yi sata karka yi ƙarya karka yi da mutane karka yi cuta karka cutar da makoci karka cutar da iyaye karka yi kaza karka yi kaza wannan iyakoki ne na Allah yasa annabi ya ce inna Allah ta'ala al-fara'id fa la tubayyi'uha Allah ya wajabta wasu abubuwa wajibai kada ku tozalta su wa hadda hududan ya iyakance iyakoki fala ta'taduha kada ku ketara su to wanda ya je ya kizi ya ketara iyakar Allah wa yawa kansa yawa dan Allah ya ce man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ketara iyakokin Allah to tabbara hakika kansa ya zalunta tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka ka gani to wannan su ne hanyoyi guda biyu ɗan yake zaluntar kansa ko kasa sauke wajibinsa ko kasa tsayawa inda aka tsayar da shi wannan shi ne kuma ɗan ƙanƙanan zalunci don kansa yawa zaluncin da yake biyo wannan ko yafi wannan shi ka zalunci wani a ma'amala ɗa ya zalunci mahaifi mahaifi ya zalunci ɗa mata ta zalunci miji miji ya zalunci mata Maƙwabci ya zalunci makwaci mai saye ya zalunci mai sayarwa ko mai sayarwa ya zalunci mai saye ko a iyakar gona wani dai ya zalunci wani shine na biyu idan ba a samu ɗayan uku ba a duniya ka tafi lahira to za ka gaiba wa aya zaƙinta shi ne ka zalunce shi in na biya ne ba ka biya shi ba bai yafe maka ba ba a hukunta ka da irin hukuncin da shari'a ta ce awa mai wannan laifin ba duk ba ɗayan uku nan ka tafi lahira to za ka gane kuranka a lahira jama'a na sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai na manil mukulis kun san waye matsiyacin da za a yi wa waso su suka ce a matsiyaci man la dirham lahu wala dinar wanda ba shi da naira ba shi da dala annabi ya ce a'a. matsiyaci yana filin alkiyama ya ce shi ne wanda sallarsa ta zo zakarsa ta zo azuminsa ya zo don aiki na nagarta ya yi kuma gashi an zo da su ya ce amma gefe guda a duniya ya zalunci wancan bai yafe masa ba bai biya shi ba ya zalunci wancan ta zalunci wancan sun zalunci wancan to ita kuma ran lahira cikin yanayinta Allah ya ce yau malayan fa umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yini ne da wanda dukiya in ka tara tiriliyan taba sama ka yi amfani da su a nan duniya su amfani ka a duniya amma lahira yadda ka zo haka za ka koma kama ba da ana awwala khalqin nu'iduhu Allah ya ce wa'adan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka yi halitta haka za mu mayar da ita yadda ka zo haka haka za ka koma yau ma la tamliku nafsin li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta yi amfana ta amfana wata rai komai a suratul mu'minun Ya ce iza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu idan aka hura kaho to ba relation fala ansaba bainahum ba wani dangantaka wani na wani wani dan uwana ne duk ba wannan an wuce wannan yanayin ba a yi a can a shine a basa ta gaya maka yawma yafirul mar'u min akihi yini ne da mutum yake guje dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya wanda idan wata matsala ta so maka a birnin a nan kafin Hausa ta naira miliyan ɗaya ga masu miliyoyin kuɗi a kafin hausa sun hana ka dan uwanka yana uwa duniya ko yana wata kasar ma an kai waya da shi sai ce je kaman da banki guri kaza ka karba za a turo maka me yasa ga masu miliyoyi a kusa da kai sun hana ka shi yana uwa duniya ya aiko maka wai wannan jinin yana jin abin da ya same ka ya same shi kamar yadda abin da ya same shi ya same ka to irin wannan dangantakar ce taimaka rana a nan duniya in an je lahira ya sirrul mar'u min akihi mutum yana gudun dan uwansa suwa suka hada ka da uwan naka ka ko wanka ba mahaifanka ba to a ƙara gaba wa ummihi wa abihi yana gudun mahaifansa yana gudun mahaifiyarsa ka tuno yadda kake ana yanzu daga an zage mahaifiyar za ga yana karkarwa ana rike shi zai duka ya aka yi lafiya ce uwa ta fa ya zaga kai ka ce ya zaga makabilin zagi ba zagi ba ya zagi ta ka kai maka zagi tasa ba amma saboda wai darajar uwar ya fi karfin ya rama zagi da zagi rike shi ake zai yi duka yana ta uwa ta fa ya zaga kai ma kuma da yake aka sai ka zai abin ba bane ba a kyauta masa ba ba ka ganin aishi ba abin da ya bai ke kokari ba abin da aka masa bai ke kokarin yi saboda me saboda darajarta to wannan me wannan darajar in zaka amfane ta amfane ta daga duniya kafin ka mutu amma ku je lahira wa ummihi wa abihi da mahaifiyar da mahaifin duk gudun su ake sai qur'ani ya takaice maka rahoto yace li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowane mutum kake ji da gani in dai a yinin alkiyama ne tasa ta ishe kowa ta kansa yake nafsi nafsi shi ne malali na manji zari ce ai ba abin da ka bani tsoro mai kiran ma'awan ga taro kan ta zo kuwa mun ji horo da hani muka zaɓi moro goshi bai yawaita sujjada ba ya ce ba abin da ka bani tsoro kiran mu nan wannan yau mai izin duna la kafa minkum kafiya za a bujiro da ku daga cikin kabari ba wata mai kuya da sai ta kowa sai ya zo babban birnin tarayya kiyama inda kowa sai ya zo ka san babban birnin tarayya ka Abuja har sai ka mutu baka je wa da yawa sun mutu ba su je ba amma babban birnin tarayya kiyama kowa sai ya zo tu'raduna la takafa minkum kafiya a suratul taha yace yawma idhin yattabi'una da'iya la'i wajala a wannan rinin ne mutane za su yi mai kira asrafil ana hura kaho nan duniya gan doba mai laifi a gaba yake sa shi karya zami in suka yi yawa ma sai a hada musu an kokar su gudu su bar shi amma duk taron duniyar tun da kan annabi adam zuwa ƙarshen mutane za a halitta ba wannan san ciwa na ka ba najeriya ka ba Jigawa ka ba ba afirkan ka ba ba asiya ba ba lardin amerika ba duniyar gaba daya tu'ura zuna za a tayar da kula ta kafa ku kafiya sannan yattabi'una da'iya kuma la'i wajala mai kira ɗaya asrafil ta bai ku taho kuma ba wanda ya sai wasu baitul kudura kenan shi yasa ake ta ita lahira gida ce da iko baitul kudura duniya ce baitul hikima amma lahira baitul kudura ce sai da kai da kai la'i wajala to wannan yinin na wato alkiyama Allah madaukakin sarki ce to allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin bas cudanya imanin su da zalunci ba to kaji zalunci na biyu shine wani ya zalunci wani a mu'amala to za a kwashe aikinka ne a biya babu wani abin da zaka biya a wannan yinin kawai aiki ka je da shi lahira to zaka da shi za a biya bashi in ka sun biya maka bashi to shi kenan yanzu in kuma su biya maka bashi ba ciko ma ya biyo gyartai ayyuka sun kare ga masu bin bashi da saura kuma kiyama ba a yafiya don yanzu tantancewa ake eh wawware aiki ake yi kafin kuma a tsora akan su keri don haka in yau ya yafe maka ya san nasa shi ma zai kai masa inda kake da garar ma neman ta kake ba ka tunda yanzu ba ka da abin da za ka biya shi sai a ɗauko zunubinsa sai a ɗora maka a'udhu billahi yasa annabi ya ce mafulis kenan a filal kiyama matsiyaci kenan to kaji illar zalincin wani abu amma ka zalunci wani a mu'amala ba tare da ya yafe maka ba ba tare da an yi raddul mazalim ba ba a maida masa abin da aka zalunce shi ba kuma kai ba a hukunta ka ba da hukuncin shari'a kan wannan laifin kai da aka ne kiyama a haka ina masu cewa mu a bamu na lahirar a'udhu billahi baka san lahirar bane karshen rashin hankali kenan su su a basu na lahira ta Allah kiyaye zalunci na karshe wanda daga shi babu wani shine kuma ƙura malejin zalunci shine ka wuce kanka ka wuce halittu ɗan uwanka ka je ka dangana da mahalicci shi ne Allah nan ma ta yi ka ce ato ya za a Allah ta yi da aka ce adalci shi ne sanya abu inda ya dace leburan da ya je gona ya dawo kudin jingarsa dubu biyu ne in ka ba shi dubu biyu ka masa adalci in ka ba shi dubu da ɗari tara ka zalunce shi ɗari ɗaya sanya abu inda ya dace shi ne adalci to Allah subhanahu wataala shi kadai ya samar da kai daga babu babu shawara ka wayar gari kai ka ganka ka san kuma shi jakin da ake dora masa kaya a daka shi ake shi dokin da ake hawa a yi sukuwa da shi shi ragon da ake kayarwa a yanka ba kai ka ba shi shawara ba ka ce yi ne mutum ya yi ka mutum mun gaya ma kuma alhakimu ne baya abin da ba hikima sai ce to yanzu abin da yake so guda ɗaya fala ta ja'alu an dadan wa tumta alamu kada ku yarda ku sanya masa kishiya ku masa rashin adalci ku masa zalunci ku ɗauki haƙƙinsa ku ba waninsa to shi haƙƙinsa ne duk abin da wani baya yi san shi karka nema a wajen wani duk abin da ba a wa kowa sai shi karkawa wani in ka ce wani ka'idar guda biyu tsakaninka da Allah ba kai masa shirka ba duk abin da wani baya yi sai shi karka nema a wajen wani sai a wajensa duk abin da ba a wa wani sai shi karkawa wani in ba shi ba in ka ce wannan ka gama da tauhidi in ka ka zamu zamiya anan ka samu matsala a tauhidi Shi ne dai abin da mai kawaidi ya gaya maka da ya ce la'ina ma'anan lala khalika wa lara zuka duk abin da ya bayyana maka kenan shirka shi shine musawatu ghayrallahi billahi fi ma huwa haƙun lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da kuma yake haƙƙi ne na Allah shi ne shirka daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah su ne waɗancan biyun da muka faɗa misali wa yake azurtawa Allah wa yake yaye damuwa Allah waye ne kashewa waye mai rayawa yake sanya farin ciki Allah ne mu dauki arziki da muka fi gane masa tunda Allah ne mai azurtawa in kana neman arziki ya kamata kai ina ya kamata ka nema komai yana da musabbabi ko dai ka tafi kasuwa wa halallahu albay'a wa alaikum salam malami to wa sallallahu alaihi wa sallam ala man talaqa alqur'ana min hakimin alim mala ya shigo